Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci da tara da sittin sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. kuna iya kama mata ta hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so ta voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau safiyar Laraba goma sha ɗaya ga watan Oktoba shekarar ta dubu da goma sha bakwai. Ni ne sarfi da Hashin Gumel tare da mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanan labarai. an rufe rumfunan zaɓe a liberia bayan da masu kada kuri'a suka yi zaɓi tsakanin 'yan takara ashirin jagoran 'yan adawan ƙasar kenya rala odinga ya bayyana dalilansa na janyewa daga zaben da za a yi a zagaye na biyu ana sa ranar da wasu kwanaki masu zuwa shugaba donald trump zai ayyana shirinsa na sabunta matsayar da aka cimma da iran akan shirinta na nukiliya kanin labaran kenan aka ji to bayan labaran duniya za a ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya gana da manyan hafsoshin sojan najeriya baki daya ko menene tasirin ganawar lalle yana da tasiri ga zaman lafiya na ƙasa. Kowa ya san abin da ƙasar nan ke ciki yanzu, Gashin hankali, fitine-fitine da dai sauransu. Gwamnatin jihar Neja da gidauniyar Bill and Melinda Gates ta Amurka sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya inda Gidauniyar ta ce za ta horar da jami'an kiwon lafiya da za su rika gudanar da ayyukansu a ƙananan asibitoci da ke yankunan karkara na jihar Niger. Haka kuma za ku ji hukumomi a jamhuriyar Nijar sun bayyana shirin kafa wasu sabbin kotuna a faɗin ƙasar don magance tsaikon da ake samu a fannin shari'a sai kuma shirin dimokuraɗiyya a yau wanda sahaba Imam Aliyu zai gabatar amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum an rufe rumfunan zaɓe a liberia inda masu kada ƙuri'a jiya talata suka jefa ƙuri'unsu domin zaben shugaban ƙasa zaben da zai zamanto na farko cikin shekaru saba'in wanda ake sa ran za a miƙa ragaman mulki daga wata gwamnati zuwa wata a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya ƙasar wacce ke yammacin afirka masu kada kuri'a da yawansu ya kai miliyan 2.1 sun yi zaben wanda zai gaji shugaban kasar ellen johnson salif mace ta farko da ta zama shugaban kasa a nahiyar afirka wacce kuma ta taba samun lambar yabo ta zaman lafiya salif ba ta takara a zaben ne saboda ta kammala wa'adinta na biyu na shekaru shida shida kamar da kundin tsarin mulkin kasar ta liberia ya tanada nan da makonni biyu da ake sa ran fitar da sakamakon zaben ma'aikatar harkokin wajen amurka ta kwatanta zaben a matsayin wanda ta ce ya kai wani muhimmin mataki da za a miƙa mulki daga wata zababbiyar gwamnati zuwa wata cikin lumana lura da cewa 'yan takara ashirin ne ke neman kujerar shugaban kasar masu fashin baki sun yi amanna cewa zai yi wuya a samu wanda zai lashe kashi hamsin na yawan ƙuri'un wanda hakan zai tilasta zuwa zagaye na biyu daga cikin 'yan takarar da ke neman maye gurbin shugaba salif akwai mataimakinta joseph bukai da fitaccen dan wasan kwallon kafan nan george weah da shugaban 'yan adawa charles bromskin da kuma wani tsohon jami'in kamfanin coca-cola alexander cummins yayin da mace ɗaya tilo ke neman kujerar shugaban kasar. jagoran 'yan adawa kasar kenya raila odinga ya janye daga zaben shugaban kasar da za a yi a zagaye na biyu odinga ya bayyana a wani ya bayyana a wani taron manema labarai cewa sun ɗauki wannan matsayar ce bayan wata tattaunawa da suka yi dangane da zaben lura da irin bukatun 'yan kasar ta kenya da yankin da kuma duniya baki ɗaya ya kuma kara da cewa sun yi imanin cewa zai fi kyau idan jam'iyyarsu ta janye daga zaben shugaban kasar wanda za a yi ranar 26 ga wannan wata na oktoba rana 8 ga watan agusta kotun kolin kasar ta soke sakamakon zaben wanda shugaba mai ci uhuru kenyatta ya lashe bayan da kotun ta gano cewa hukumar zaben kasar ta tafka kurakurai shi dai odinga ya sha yin barazana cewa zai kawarce wa zaben idan har ba a sauya wasu jami'an hukumar zaben kasar ba waɗanda ya zarga da tafka magudi ya kuma nema a sauya kayayyakin aikin wasu cibiyoyin zaben inda a talata ya ikirarin cewa babu wata alama da ta nuna cewa hukumar zaben na shirin aiwatar da waɗannan sauye-sauye babban hafsan rundunar sojin amurka ya ce ya zama dole dakarun su su tattara hankulansu wuri guda domin tasowar bukatar gaggawa kwana guda bayan da sakataren tsaron amurka ya faɗa wa dakarun cewa su zauna cikin shirin kota kwana ko da ta kama a ɗauki matakin soji kenan akan koriya ta arewa yayin da ke jawabi a jiya talata a babban taron sojin ƙasar da ake na shekara-shekara wanda ake wa lakabi da ausa a takaice janar mark miller ya ce ƙara kimtsa yanayin shirin sojin ƙasar shine abin da fannin da yake kula da shi zai fi mai da hankali a kai ya kara da cewa akwai buƙatar dakarun amurka su ci gaba da ƙaruwa da kuma samar da wata cibiyar horarwa ta zamani tare da inganta fannonin fasaha musamman ma a fannin rumbun adana bayanai da kwatanta yanayi na yaƙi da kuma inganta fannin mutum-mutumi mai sarrafa kansa wato robot ya kuma yi kira ga majalisar dokokin amurka da ta amince da kasafin kuɗin da ke gabanta domin dakarun ƙasar su mai da hankalinsu kan bunƙasa da rundunonin sojin ƙasar waɗannan kalamai na mila na zuwa ne kwana guda bayan da sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce dangantakar da ke tsakanin amurka da koriya ta arewa za ta ta'allaka ne ta fuskar diflomasiyya amma ya kara da cewa ya zama dole dakarun amurka su zauna cikin shiri ko da al'amura za su rincaɓe to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ana sa ran nan da wasu kwanaki masu zuwa shugaban amurka donald trump zai ayyana shirinsa na kin sabunta yarjejeniyar shirin nukiliya iran da aka kulla a shekara ta 2015 shugaba trump ya bayo majalisar dokokin kasar kwanaki 60 su yanke shawara kan ko za a sake kakaba takunkumi akan hukumomin tayarar ko a'a bisa tsarin doka a ranar 15 ga watan oktoba shugaba trump ya kamata ya yanke shawara kan wannan al'amari amma majiyoyi a fadar white house sun ce mai yiwuwa shawarar da zai yanke ta zo gadan-gadan a babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka yi a watan da ya gabata trump ya nuna alamun a jawabinsa cewa matsayar da aka cimma da iran ita ce jijiniya mafi muni da amurka ta taɓa kullawa sai dai kin sabunta yarjejeniyar ba zai soke matsayar da aka cimma ba wacce iran ta yi tsakaninta da amurka da wasu manyan kasashen duniya kan dakatar da shirinta na nukiliya haka kuma ba yana nufin za a maido da tsaffin takunkumin da amurka ta sake kakaba mata ba ne amma dai ƙwararru da dama na ganin ƙin sabunta matsayar zai haifar da maido da takunkumin soke yarjejeniyar shugabannin yankin catalonia masu tsauran ra'ayin aware sun yi kememe sun ayyana yankin a matsayin mai cin gashin kansa amma kuma sun ce ba za su fara aiwatar da shirin ɓallewar tasu ba domin suna so su ba da ƙofar tattaunawa da gwamnatin spain yayin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin yankin na catalonia shugaban majalisar carles puigdemont ya yi kira ga kuma madrid da su shiga tattaunawar inda ya kara da cewa yankin ya cancanci samun yancin gashin kansa wani kakakin gwamnatin spain ta prime minister mariano rajoy ya ce gwamnatin ta yi wance kali da ayyana ballewar da yankin daga kasar kakakin ya kara da cewa ai babu batun tattaunawa kuma tunda shugabannin yankin na catalonia sun riga sun ce sun balle a daren jiya talata bujuman ya kara tabbatarwa da 'yan majalisar dokokin yankin cewa yankin catalonia zai bi ta farki ko kuma tsarin mulkin jamhuriya ne labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin shugaba Muhammadu Buhari ya gana da manyan hafsoshin rundunar sojan kasar a fadarsa daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. Shugaba Muhammadu Buhari ya dai gana da manyan hafsoshin rundunonin sojin Najeriya baki daya a fadarsa ta Aso Rock da kenan Abuja. Ganawar wacce suka shafe sa'o'i hudu suna yin ta cikin sirri ba gawa 'yan jaridu ta ba ko kuma abin da aka tattauna. Masana irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba na ganin koma akan me aka tattauna irin wannan ganawa na da tasiri ga sha'anin tsaron Najeriya. shugaban kasa fa shugaban ƙasa ne duk lafiya da zaman lafiya ta kasa na a hannunsa suke to wasu kasashen kusan kowane mako ai kafin shugaban ƙasa ya yi komi sai ya ya samu bayani jami'an tsaro daga kowane fanni su zo su bashi labari ga abin da kasa ke ciki ga inda suke jin ta nufa abu ne da ya kamata duk mako sai ya yi wannan muhawara lalle yana da tasiri ga zaman lafiya na ƙasa. kowa ya san abin da kasar nan ke ciki yanzu tashin hankali fitine-fitine da dai sauransu ai zai zama ma abin tsoro ne a ce shugaban kasa baya neman bayani kuma a wajen mutanen nan ya kira su su ba shi bayani mai suke yi akai da dai sauransu koda baya ga manyan hafsoshin sojin Najeriya ganawar ta kuma kunshi sofeta janar na 'yan sandan Najeriya wanda DIG Jashak Habila ya wakilce shi da manyan daraktocin hukumomin tsaro na SSS da NIA da kuma mai ba da shawara na musamman kan sha'anin tsaro ga shugaban ƙasa. Aliko ‘yan Rashid Harun tsohon hafsa ne a rundunar tsaron Najeriya. Akwai matsalan wannan IPOB din nan wato wanda suke neman 'yancin a yankin Biafra. Na biyu in ka duba kuma akwai garkuwa da mutane. Kuma Na uku ina tsammanin cewa saboda daga nan zuwa wata shida zuwa wata bakwai za a soma kamfen. To ina ganin ya kamata duk wani abun da da ya kamata kasa ta ba da mahimmanci a al'amuran tsaro. Masanin tsaro Air Commander Baba Gamawa ya ce irin wannan ganawa a harkar tsaro ba wani sabon abu ne ba. Ba wani sabon abu ba ne irin wa'annan abubuwa faru domin shi shugaban ƙasa zuwa lokaci zuwa lokaci ya kira wa'annan ah, jami'an tsaro ya tattauna da su su zauna su ga irin nasarori da aka samu yadda ake samu matsaloli da sauransu. Na biyu kuma irin waɗannan abubuwan suka faru mai yawa akwai wasu abubuwa da canje-canje da sauransu mai yawa da gwamnati su ta yi. Irin waɗannan abubuwa ba wani abu ba ne sabo. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. gidauniya a tajirin na ƙasa amurka bill and melinda gates za ta taimaka wa jihar neja wajen bunƙasa kiwon lafiya matakin farko a jihar ga mustapha nasir batsari daga mina da ƙarin bayani gidauniyar bill and melinda gates ta ƙasar amurka ta ce za ta taimaka wa jihar Niger akan harkokin bunƙasa kiwon lafiya a matakin farko a jihar. A ƙarƙashin wannan shiri dai gidauniyar ta ce za ta horar da jami'an kiwon lafiya da za su riƙa gudanar da ayyukansu a ƙananan asibitoci da ke yankunan karkara na jihar Niger. Gidauniyar ta Bill and the Melinda Gates ta ce ta damu da ɓangaren bunƙasa aikin gona da kuma kiwon lafiyar jama'a. a saboda haka shugaban gidauniyar dr chris elias ya ce a wannan karon suka ɗauki ɓangaren kiwon lafiya matakin farko a jihar niger So today marks an important step in this journey, and we're privileged to be signing this memorandum of understanding with Niger State. By focusing on the tough issue of developing strong and sustainable primary health care system, this MOU will be game-changing for the health of the people of Niger State, and we're thrilled ya ce abu mai mahimmanci a yau a wannan kulle yarjejeniya da jihar Niger shine domin tunkarar bangaren kula da lafiya a matakin farko a jihar Niger. Wannan yarjejeniya za ta taimaka wa al'ummar jihar Niger wajen inganta lafiyar su. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin haske akan abin da za su gudanar a ƙarƙashin wannan shiri da gidauniyar ta Bill and the Melinda Gate za su zo su taimaka mana uh, wajen koyar da ma'aikatan ƙananan asibiti a uh, cikin abubuwan da lura shi ko da kayi gyaran asibiti in babu ma'aikaci uh, shirme ne to kuma shi koyar da ma'aikatan asibiti akwai kashe kuɗi sosai saboda haka sun zo a wannan tsarin ina ganin a shekaran farko za mu ba da kashi 20 su ba da ragowa sannan shekara na biyu za mu ba da kashi talata haka za a yi har abin ya shiga hannun gwamnati gaba daya. Ba adadin kudin da aka ware za a kai. Eh kuɗin ya danganta saboda yi. domin hawa-hawa ne. Da kuɗin da ya kamata mu kashe na mutum ko dubu uku ne muka ga yayiwa muka cewa mu fara ko da dubu ɗari biyar. Ko da mutum dubu ɗari biyar muka samu aka koya musu aiki an samu wani abu saboda haka muka rage yawan kuɗin. Amma dai a ƙarshe za mu samu ma'aikata na asibiti masu kyau Allah ya yarda. Daga bisani dai tawagar Turawan tare da ministan lafiya na Najeriya Farfesa Isaac Adewale da ma tawagar gwamnan jihar Niger sun isa ƙauyen Fuka da ke yankin ƙaramar hukumar Muya inda aka samu ɓarkewar cutar zazzabin lansa a kwanakin baya domin buɗe wani sabon asibiti da gwamnatin tarayyar Najeriya ta gina. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Mina a Najeriya. Ubangiji sarkin baiwa. a gaida Mustapha. To daga Najeriya kuma sai makwabciyar ta jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka bayyana shirin kafa sabbin kotuna don magance matsalar da ake fuskanta a fannin shari'a. Ga wakilin murya Amurka Sulaimu na Barma da ƙarin bayani. samar da kotunan ɗaukar kara a kowanne daga cikin manyan biranen jihohi takwas na ƙasar nan tare da soke zaman taron shekara-shekara da ake kira kurdasis wanda a can baya irin waɗannan kotuna ke gudanarwa na daga cikin matakan da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin ɗauka da zummar magance tsaikon da ake fuskanta a sha'anin shari'ar ƙasar abinda Nasiru Saidu na ƙungiyar Voix de Sanwa ya yaba da shi. Kowa ya sani yau mu akwai koke-koke na talakawa dangance da wani bi za ka ta nesa kamin ka samu biyan bukata na shari'a abin shahi takardu abin da shahi wasu kankara da wasu abubuwa to idan yau gwamnati ya ɗauki niyyar cewa za a kafa wa'annan manya-manyan mashara'anta cikin jahohi abu ne wanda talakawa za su karba da hannu biyu. Domin ƙara kusantar da kotuna da mazauna karkara, gwamnatin ta ƙudiri aniyar buɗe mashara'antu a da'irorin da ake kira community rural. To ai cilasa ne cikin yanayi na demokarasi da decentralization a ce an gurgusar da shari'a ga waɗanda aka yi maita Yau idan juji na iya zuwa ya cikin kwamini ya shari'a ko ya kai wasu takardu a yi ma mutane to ka gani ba sai talaka ya yi doguwar tahiya ba ko ya sha wata doguwar wahala kamin ya samu biyan bukata na shari'a wannan abubuwa suna cikin abubuwan da zamani ya tanada na a gurgusar da duk wani aiki na bariki wanda aka iya da aka samu cikin birni a gurgusa ma talaka shi kusa gare shi. dan majalisar dokokin kasa shi tumamman wanne ya bayyana gamsuwa da shirin gwamnatin ya shawarci hukumomi su ɗauki matakan amfani da na'urorin zamani a ayyukan bada takardu irin su takardar haihuwa a daukacin kotunan ƙasar ta Nijar. Ko hawan mota in ka hau mota ai kuɗi ne ka kashewa. Ka baro iyalinka baka san yadda ka baro su. Amma idan ya zama to abin yana kowa gidanka. To alhamdulillah muna fata Allah tabbatar da alheri ya zama to wannan abun an bi shi sau da kafa an yi shi. ya kamata justice in ya zamanto a ba su kayan da za su informatize misali ni yanzu an aihe ni a garin agaras in ina son nationality a ce mun kuma na tai agaras amma an aka yi informatize tunda akwai muwayan teknik na zamani zuba ido akan yadda za a gudanar da harkokin shari'a a garuruwan da za a buɗe wa sabbin mashara'antu wani bangare ne na jerin abubuwan da ya kamata mahukunta su dage a kansu ta yadda za a cimma gurin da aka sa gaba in ji 'yan rajin kare hakkin bil'adama sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gai da silamun barma har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a 'yan birnin washington dc wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1 da minti goma sha bakwai na dare ga shirinmu na gaba Demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa hukumar zaɓe a Najeriya aina ta dakatar da kiranyen Sanata Dino Malai abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A baya nan ne wata babbar kotun tarayya Abuja ta amincewa hukumar zaɓe INEC a Najeriya ta ci gaba da shirin kiran yadda ake son yi wa Sanata Dino Malaya daga jihar Kogi. Kwatsam kuma kwanan nan muka ji cewa ai hukumar zaɓen ta dakatar da shirin domin ta kasa bashi hannu da hannu takardun da kotu ta ce a bashi duk da cewa jaman hukumar sun yi ido hudu da shi amma ya ƙi karɓan waɗannan takardu. Ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Hikaya ya haɗa mana kan haka. lamarin kiranye ga sanata dino mai layi yana sauya sabon salo don ka'idojin shari'a da kuma yadda dan majalisa ya ɗaukaka ƙara da rashin nasarar damƙa masa buhuna hudu na ghana must go ɗauke da sa hannun duk masu son a cire shi daga majalisar hukumar zaben najeriya inec ta ce cika umarnin kotu ne ya jinkirta ɗaukar matakin aliyu bello shine kakakin hukumar zaben kwanakin baya a kotun bar kotu a nan abuja da ta ba hukumar zaɓe umarnin ci gaba da yin wannan ƙwarar kiranye amma fa bisa sharaɗin sai an damƙa wa shi mai girma sanata dino mai laye dukkan takardun ƙorafi tallafi da aka samu daga mazaɓarsa dukkan jerin gwanan sunayen waɗanda suke so a yi masa kiranyen nan shi ma sai an yi kwafi an bashi to hukumar zaɓe ta yi iya ƙoƙarinta ta yi kwafi kwafi na dukkan sunayen waɗanda suke son a masa kiranyen nan tsakanin gida da ofis hukumar zaɓe ta yi aƙalla sau shida bata cimma nasarar damƙawa shi sanata dina melai waɗannan takardu ba ta garzaya kun kotun da ta bata wannan umarni yala allah ko kotu na ta iya canza wannan hukunci abin kotu ta faɗa hukumar zaɓe shine ya tabbata hukunci hukunci ya rage hukumar zaɓe ta gabatar da wannan aiki to amma a tsakankani shi kuma sanata dina malaya ya ɗaukaka ƙara kaga ashe idan hukumar zaɓe bata samu nasarar danka masa takardun nan ba sannan ga kuma can ƙara a gaban wata babbar kotu ba yadda za a yi hukumar zaɓe ta yi gaman kanta ta ce za ta ci gaba da wannan ƙuri'ar kiranye alhali ga can wata kotu tana jiran ta ba da hukunci wannan shine al'amarin da ake ciki. Dino Mila ya ɗaura alakin neman korarsa daga majalisar ka rashin jituwa da gwamnan jihar ta kogi ya haya Bello. Mila ya sha bugun kirjin yana da goyon bayan jama'a. Ba inda ban bi Buhari ba a ƙasar nan. Kamfen ja'a zuwa ja'a gashi na da fara na takara. Zaɓe na da na Buhari a rana ɗaya za a yi. amma na birnawa kamfen din na ringa yawo ja a zuwa a jiha da buhari babu wanda ya zage jonathan a kasar nan kamar yadda na zage shi har neman kashe ne ma suka yi sun arbi mota na arbi aka yi sosai sosai allah ya kiyaye dai da ragon ana cewa kuna biyo buhari ne saboda ku shiga rigarsa a zabe ku ku yi farin jini ba wai saboda ɗabi'un ku irin na buhari ba to ai kuma ne tun lokacin da buhari ma yana takara ba ya ci ne na nan na takarar na ci buhari babanmu ne mun yarda da shi kuma alayen shi ni particularly na san alayen shi kuma ba zan yaudari Buhari ba. Na tambayi lauya mai zaman kansa barista Modibbo Bakari shin menene ka'idar mika irin waɗannan takardu ne ga waɗanda aka ce a danka musu? Eh, eh to, ka san idan abu ya shafi haƙƙin mutum, ka duba tanadi da aka yi na ba da mutum ko na adalci ta to a sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya wanda ake amfani da shi yanzu. kowa yin abu ya shafi hakkinsa dole ne a ba shi dama don a saurari bangarensa to dalilin wannan dole ne sai an ba shi takarda sa'annan kuma dokokin kotu musamman kamar federal high court ko ma wani kotu ne idan za a yi shari'a ga mutum dole a kai masa takardu in har magana ta kai gaban kotu takarda ake kira service of process wato a ba shi takardu to service din na farko akwai abin da kira personal service sai an ba shi hannu da hannu amma idan ya ki karba ko ba a same shi ba ko wani dalili to ana koma kotu sai a zo a karkashin dokunan na kotu wato high court federal high court rules civil procedure rules wanda ake amfani da shi sai a zo a nemi izinin alkali kuma a ba da wata dama ko wata kafa inda za a ba shi takardar ko ta hanyar bugawa a jarida ko a makaje a ajiye a adireshinsa inda da aka sani. Barista tun da sun je ofishinsa sun aje wannan takarda kuma sun zo su bashi takardar nan ido da ido ya gansu sun gan shi ya iya karba duk da haka wannan bai wadatar ba? A bai wadatar ba domin ai su ne suka sani sun gan shi ido da ido amma babu wani abu mai shari'a wanda za a je a gaya masa an gan shi ido da ido. domin ko an gaya masa ai abun babu da wani shaida da zai nuna sai an kawo akwai wani abu da ake kira affidavit affidavit of service ko kuma affidavit of non-service wato wani affidavit kamar rantsuwa ne za a rubuta takarda ce a nuna gashi an bashi dama an bashi ma sai an yi haka a rubuta a rubuce an kai ma kotu in ko ba a bashi ba sai a nuna ba a bashi ba ga dalilai suka sa ba a bashi ba eh amma ai hukumar bisa abin da muka karanta hukumar zaɓe ta koma kotu don ta sanar da kotu wannan hali da kace sai ita wannan kotu da ta bada ta yanke wannan hukunci ta ce ita yanzu ba ta da hurumi kan wannan shari'a saboda an ɗaukaka ƙara eto eh bisa ga tsari na shari'a idan akwai ɗaukar ƙara nan lauyoyin mutum suna iya zuwa kuma wace irin ɗaukar ƙara aka yi na ƙarshen wato shari'a ta kare gabaki ɗaya ko kuma irin wannan shari'a tana ciki sannan a ɗaukar ƙara akan wani uzuri wani ko wani dalili wato interlocutory appeal to idan interlocutory appeal irin wanda aka yi yanzu ne za a koma ne wajen shari'a wajen kotun farko inda maganar take sai a kawo takardu an riga an shigar da ƙara akan wani abu da suke korafi sa'annan sai a nemi dakatarwa da shari'ar jingina ta tukuna wato stay of proceedings wanda za a dakatar sai an gama a shari'a a gaban kotun ɗaukar ƙara na ƙasa to idan aka gama sai a dawo duk abun da ya haifar shi ne za a ci gaba da akansa. Barista Modibo Bakari ko za ka yi mana magana kan yadda wannan al'amari na shari'a zai shafi wannan harka ta kiranye tun da yake akwai wa'adi daga lokacin da aka ba da sunaye da sauransu zuwa lokacin za a kaddamar shin kana gani shari'un nan ba za su shafi wa'adin ba ha lokacin ya kure ba a samu yin wannan kiranye ba? A'a wa'adi da aka bayar na kwana 90 wato 90 days a sashi na Sittin da tara na tsarin mulkin Najeriya wa'adin yana ana la'akari da shi ne a lokacin da aka samu daman yin haka amma in akwai wani dalili da yadda ya hana su fara wannan wato kwanakin ba za a fara girga su ba sai lokacin da aka gama shari'a kenan kamar idan da aka samu wata masifa ko atkwi wato girgizan kasa ko dalili na masifa an hana shiga wurin ko yadda ta'adda sun kare kamar da boko haram suka yi a borno shekarun da suka gabata to dole ne za a fara kirga lokacin da aka samu daman yi din ne to yanzu babban babbar matsalar shine abin da na taba faɗa duk kiranye da ka ne ana da shigan kotunan ƙasa ake amfani da su ko kuma wasu alƙalai a je a girkitar da abun sai ka ga abun ya faskara ko kuma abun ya su kurkuce dalili kuma shine lokutan da aka bayar a yanzu da aka fara wato an fara shi ne abin da za a kira wrong time domin wrong time abin da ake kira ba lokacin da ya kamata ba ne domin lokaci ya ƙure in ka duba domin yanzu a code of appeal a kotun ɗaukar ƙara ɗin akwai akwai kwanaki da kowane loya kowane loyan kowane bangare ke da shi na kaddama da takardunsa akwai kwana 60 na kai record of proceedings daga kotun farko zuwa eh, kotun ɗaukar ƙara akwai kuma kwana 45 na wanda lauyoyin za su rubuta bayanansu sa'annan akwai kuma kwana goma sha sha biyar wanda aka bayar a gargashin doka ta sha tara wato order 19 na code of appeal rules kenan wanda ake amfani da shi to kaga in ka hada waɗannan kwanaki da waɗannan lissafi sai kaga kuma ga jadwalin zaɓe na wanda zai zai gabata zaɓe mai zuwa na 2019 wanda jadwalin ya fito tun a watan goma sha ɗaya nake gani na shekara mai shigowa to kaga yanzu abun da ya rage bai wuce shekara ɗaya bane to in ka hada waɗannan abubuwan gabaki ɗaya yaushe za a gama har a dawo har a je har a ci gaba da wannan sa'an nan kuma karka manta bayan an gama kowace shari'a akwai kuma haƙƙi ko 'yanci na ɗaukar tsara a bayan an ma gama shari'ar gabaki ɗayanta kuma wannan ma da ake yanzu a kotun ɗaukar tsara ana iya daga nan ma in ba a gamsu ba ana iya tafiyan kotun koli na kasa a wannan ma wannan afil yanzu da ake magana to kaga in aka hada wayannan abubuwa gaba kida lokaci ya ƙure barista kana ganin wannan idan na fahimce ka da kyau ma'ana mutane ko 'yan siyasa suna amfani da kotuna wajen tauye 'yancin gudanar da abin da tsarin mulki ya ce a yi? Eh, akwai wannan a wasu lokuta kuma yawa yawan lokutan ma da kake gani shi sa kiranye kullum a cikin abubuwa goma sha biyu wanda aka sa a cikin sashi na 68 na tsarin mulkin najeriya din nan daga cikinsu za ka gani bai wuce guda uku ne kawai suke yawan tasiri ba amma duk sauran tara nan da wuya ka gama sun faru. Masu aro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasiru Adamu Kaya da barista Modibo Bakare da Cibahiro Diodone da kuma Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa Habu Imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla yanzu kuma ga Mahmud ya dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice. An rufe rumfunan zaɓe a Liberia inda masu kada ƙuri'a jiya talata suka jefa ƙuri'unsu domin zaɓen shugaban ƙasa zaɓen da zai zamanto na farko cikin shekaru saba'in wanda ake sa ran za a miƙa ragaman mulki daga wata gwamnati zuwa wata a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya ƙasar wacce ke yammacin Afirka. masu kada kuri'a da yawan sai kai miliyan 2.1 sun yi zaben wanda zai gaji shugaban kasar ellen johnson salif mace ta farko da ta zama shugaban kasa a nahiyar afirka wacce kuma ta taba samun lambar yabo ta zaman lafiya jagoran 'yan adawan kasar kenya raila odinga ya janye daga zaben shugaban kasar da za a yi a zagaye na biyu odinga ya bayyana a wani taron manema labarai cewa sun dauki wannan matsayi ce bayan wata tunawa da suka yi dangane da zaben lura da irin bukatun 'yan kasar ta kenya da yankin da kuma duniya baki daya ya kuma kara da cewa sun yi imanin cewa zai fi kyau idan jam'iyyarsu ta janye daga zaben shugaban kasar wanda za a yi ranar 26 ga watan nan na oktoba babban hafsan rundunar sojin amurka ya ce ya zama dole dakarunsu su tattara hankulansu wuri guda domin tasowar bukatar gaggawa kwana guda bayan da sakataren tsaron amurka ya faɗa wa dakarun cewa su zauna cikin shirin kota kwana ko da ta kama a ɗauki matakin soja akan kore ta arewa to madalla kafin mai sallama muna ta iyalan da ta garba matazu da alhaji usman bahari farin cikin auren 'ya'yansa faisal halima da za a yi karfe da za a yi karfe 11 na safiyar ranar asabar mai zuwa 14 ga wannan wata na oktoba a babban ɗakin taro na hambali da ke unguwar alkali katsina Allah ya sa a yi lafiya. Masu mu an mika karshen shirin namu na yau, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Cuba Hiro Dido ne wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimi. Nisar fil hashin kuma ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan. Salamu alaikum.